to yau muna yammacin alhamis takwas ga watan biyu watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 a da takwas wadda ta dace da 23 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashin shekara 2026 Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci ne albarka na juma'a da ke nan railway bakin shagunan mai na shehu abdullahi a nan cikin garin kano a tarayyar najeriya domin dora da gani muka tsaya a karatun littafin alwaji suke fiƙe sunnati wal kitabil aziz wallafar babban malami abdulazim bin badawi muna cikin kitabun nafaqat littafi na takwas a jerin ƙananan littattafai sha tara da ke ci wannan littafi kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen bayani da malin ya yi a kan ciyar da 'yan uwa makusanta mabukata su ne masu haƙƙin ciyarwa na hudu don sha Allah za mu dashi masu haƙƙin ciyarwa na biyar su ne na faƙatul littafi yana na hannuna a littafi na takwas ɗin shafi na ɗari uku da casa'in da tara nan ne inda za mu tashi insha Allah fakara ta farko tsadara ta farko daga sama da fata Allah ya taimake ne ya samu dace malam lazim bin badawi ya ce masu haƙin ciyarwa akan mutum na biyar ciyarwa ta wajibi na faƙatul khadim ita ciyarwar mai maka hidima mutumin da ka tsare shi akan hidimarka gabaran tashi taka ike yi to wajibi ne ga ciyar da shi ina hujjar wannan magana an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi huraira ya ce amaran sallallahu alaihi wasallam sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ayi sadaka faƙala rajulun ya rasulallah sai wani mutum ya ce ya aikin allah indi dina ina da dinari faƙala ta saddaka bihi ala nafsik sai maza ce kai sadaka da shi da kanka ma'ana ka ciyar da kanka da shi qala indi akhar ita to ina da wani kuma qala tasaddaq bihi ala waladik yace ka ciyar da ƴaƴanka wannan qala indi akhar ita ina da wani qala tasaddaq bihi ala ka ciyar da matarka shi aw qala zawjik ko yace zawjik lafazin zawjatik da zawjik duk ma'anansu su daya an gane ku qala indi akhar mutumin yace ina da wani dinaran qala tasaddaq bihi ala khadimik sai manzo Allah ka ba ciyar da shi ga mai maka hidima qala indi akhar mutumin yace to ina da wani dinari kuma daban ya rasulullah qala anta absar manzo Allah to kai ka fi sani ina zaka yi amfani da shi wa zaka ciyar da shi an gane to mahallu shahi shine da ya ce indi akhar ita ta saddaq bihi ala khadinik an gane wannan sai nuna cewa ciyar da mai maka hidima ainihin wajibi ne wannan hadisin <clears throat> ina cikin sunan na abi dawud da sunan tirmidhi وعن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دقى أبي ذر الجفاري الله يقارى مسيدة يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي إخوانكم خولكم yan uwan nan naku da suke muku hidima masu yi muku hidima ne ba Allah ya hore su gare ku ja'alahumullahu tahta aydikum Allah isanya su a ƙarƙashin hannayen ku ma na hore muku su faman kana akhuhu tahta yadihi da haka duk wanda ya kasance dan uwansa na karkashin ikonsa bal yut'imuhu mimma ya'kulu to ya ciyar da shi daga abin da yake ci kare zaman to kai ka daban na iyalanka daban ka sa ko dan su haka suke ku shi zai fake da shi mai nema ne ko kuma ya fake da larurori ce ina da shuga ko yana da diabetes an gane ko wadda aka sai diabetes din ya same shi ko shuga din ya same shi na'am ita eh. yin kana da sha'awa fa kuma kai kaɗai za ka abin nan su mutan gidan ba su da sha'awa a ah, so ba za ka ba su gaba ɗaya ba sai kwakwara gaba ɗaya a ah. eh a to ai shine adalci yace akwai adalci ciki to ai shine adalci ma'anan adalci ka aje kuma yayin da ya kamata ka aje so ba su ba sa sha'awa yawa <laughs> ya gaya maka nasi ne nasi ne gashi an gane ku to da haka babu abin nan sai in kana in za ka iya baku gaba ɗaya sai ka baku gaba ɗaya in ba za ka iya bakai ba sai ka haƙura an gane wani yulbisu min mayel bas kuma iringa tufasar da shi daga irin tufafin da yake sawa wala tukallifuhum ma yaglibuhum kuma kada ku dora musu nauyin aikata abin da zai rinjaye su wanda ba za su iya ba fa'in kallaftumuhum fa'iluhum da in kun sa su wani aiki mai wahala to ku taimaka musu ku haɗu ku yi tare da su wannan hadisin hadisi ne sahihi ina cikin bukhari ina cikin sahih muslim ina cikin sunan na abi dawo da sunan tirmidhi da sunan nasa'i an gane abu zarrin gifari tun da ya ji wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama to idan mai masa hidima ya kawo masa abinci sai ce zauna mu ci tare kuma duk rigar da ya dinka in kuna in suna tafiya sai ka ce da uba kowa da kani irin rigar da take jikinsa a matsayinsa na ba uba ne shugaba irin tafiya jikin bawan saboda tsabar bin zancen manzo Allah ko umarnin manzo Allah ko maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku to da aka rayu ta yi albarka kwarai da gaske saboda mai yin annabi ya faɗa to su sauka suke yi A kan duk wani tunani duk wata fahimta duk wani kaza an gane kayan suna tafiya ba ka gane waye shugaban waye waye shugabanta waye ubangidan waye bawan ba za ka gane ba yake kamar yara da suke maka hidima zuwa suke su yakin a biya su su tafi wannan ya suke sai ka ce ka biya su su tafi ka ba su haƙin su kenan an gane ka ba su haƙin su saboda ka waɗannan ba su da wancan amma wanda a gidanka ya tare koyaushe ina yi maka hidima to ainihin wannan shi yake da wannan abin nan da an gani wa an bi hurairu ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga bi hurairu Allah ya kara masa yadda daga nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi in mai ku hidima izo masa da abincinsa ya kawo masa fa in lam yujlisu ma'ahu idan ya zaunar da shi tare da shi sun ci ba yunawilhu uklatan aw uklatayn to i bashi lauma ɗaya ko biyu ko kuma abin da zai ci i koshi wato mataki ɗaya ko biyu aw luqmatan aw luqmatayn ko lauma ɗaya ko biyu fa innahu waliya harrahu wa ilajahu saboda shi wannan da yake maka hidimar shine ya dauki gabare da nauyin zafin abin da kuma gyara shi a ce an samu an gyara shi ya zama abinci karka ce to ai ba shi ya dafa ba to ai shi ya je ko ya kawo <laughs> an gane ku karka ce ba shi ya dafa ba to amma shi ya ko ya kawo an gane ku to annabi ya ce in ba za ka zo nan da shi ku ci tare ba to ka ɗeban masa karka ce ka ci ka rage sannan ka bashi an gane amma kaga yanzu waɗansu mutane ko da 'yansu ba sa cin abinci ba mai musu hidima ba 'ya'yansu da suka haifa a cikinsu to shi kuma albarkar abinci jama'a karanta littafin al'askar na imamun nawawi sabai suka kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah muna ci abinci ba ma koshi da muna ce muna ƙoshi sai ce to yanzu aka ba ku bismillah suka ce suna yi ce to yanzu dai ku tabbatar sun ce sula muna yin bismillah kuma ba ma ƙoshi sai ce la'allakum na mutafarriki yanzu aka kuna ci ne kowa ya ci nasa shi kadai sai wa ala ta'amikum ku haɗu akan abincin ku barak lakum fi za a samu ku albarka a cikin sai suka je suka haɗu suna ci sai suka suka ce ya rasulullah yanzu muna koshi sai ta yi dama ce da kuke daban-daban shi yasa ba kwa koshi matsalar ita ce a duk lokacin da abubuwa su ƙabiye yawa ba ka san waye ike ɗauke da wata albarka ta musamman ba albarkar ka kai kadai yanzu aka sai ka taushe kayarka to wani kuma ya tau da ita da yawa ta yi masa yawa shi to albarkacin wannan da ya zo da shi kai kuma ka cinye ta ka sai ka samu tashi sai ka daɗa. saboda kai ma sai ka zama ka samu satisfaction sai ka wadatu sai ka gamsu an gane to da haka wannan abin nan ne babba mai kyau da haka kuka ga iyaye da wuri kaga ka suke yi duk unguwa ko wani kofar gida da na yake hazuwa a ci abinci to bayan albarka a cikin jama'a akwai wani darasi kuma da yake ci ana iya gane to ai gidan wane ba fito da abinci ba ma'ana gidan wane ba abinci ba kenan so da aka kuna nan wani babba zai tashi je daga gidansa a ɗauka kai gidan wani saboda iyalan gidan samu su masu an gane so da haka rayuwarsu tana ta yi yauƙi da yawa rayuwarsu ta yi albarka matuka an gane to haka ya kamata sai mu ringa kwatantawa muna gwadawa Allah ya ba mu iso. وعن خيثمة قال دقى خيثمة يتي كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو من كسن شيء تارد زوني تارد عبد الله بن عمرو إذ جاءه كهرمان كهرمان له sai wani ne masa hidima ya zo fada khala shiga faƙala sai ce a baitun raƙiƙa kotahun ka bai wa bayi abincinsu ƙala la ice a'a ƙala fa fa'atihim ite je kaka ba su ƙala ite ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala su salam ya ce kafa bil mar'i isman an yahdisa amman yamliku ƙotahu zunubi ya ishi mutum ya tsare abinci ga wanda yake ciyarwa ma'ana ga abincin sai ka hana shi an gane ko ka bashi to wannan in kana neman zunubi to zunubi ya kare a nan wurin an gane wannan hadisin hadisi ne sai yana cikin sayo musulun saboda haka abu ne mai kyau kwarai mutum ya kula da waɗanda yake ciyar da su yake ɗaukar nauyinsu duk wanda aka ce waɗannan da muka lissafa kowanne da kuka ja an shi to ina matsayin wajibi ne ka ciyar da shi an gane kun ga malaman zahiriya sun tsananta kwarai akan wannan matsala suka ce da aka ce ka ciyar da su in ka ci suka ce irin wanda ka shi za ka kai musu aka suka ce ko tafiya ko ka fita ka je kasuwa ko wani abin nan abin da ka saya ka ci sai ka tafi kuma gida ka kai ba wai magana wai su cin su ko ba a'a wani iri kai ka ci to irinsa za ka ba su an gane ku sama wannan an tsananta idan akwai imkaniya inda za a iya yi to sai a haka nan amma idan babu imkaniya to dai ka tabbatar inda kai ka ci ka koshi su ma sun ci sun koshi a wancan hadisi na baya da ya gabata ce ita ina da dinari yace ka ciyar da shi ga kanka shin wannan tartib din abin lura ne ana lura da wannan tartib din cewa sai ka ci sannan matar ka, sannan ɗanka sannan ka, sannan kaza ko ko me yake ne malamai suka ce da yawa wannan tartibin da a mahallin sai yake ba saboda me saboda matarka tana da haƙƙi na wajabci ka ciyar da ita ko kai baka ci ba da haka suka ce tartibin ba a mahallinsa yake ba illa kawai an lura da inda zuciya take ne ta zuciya da yawa takan ƙoƙarin ganin ta fara da kanta to kaga ai ga wani karin magana ma da bahaushe yake da arziki a garin wani a garinku ko <laughs> a garin naku da unguwar wasu gara unguwarku anguwar taku da gidan wasu ga da gidanku a gidan naku da ɗakin wasu ga da ɗakinku a ɗakin na kuma da kan wani ga da kanka ko to kaga a cikin nan babu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Gracias. to wannan shi ne saboda matsalar shi ne kai za ka iya mallakar kanka amma ɗa ko mata ba kasafai suke iya mallakar kansu ba idan ɗani ya iya zuwa ya ɗauki na wani ta ya ja maka damuwa in mace ce za ta iya zuwa ta kula wani mutumin banza tun da suna nan a available an gani to duk kuma damuwa ce a ciki wallahu ala asali mai nauyin ciyarwa na shida a kan mutum faƙatul hayawan ciyarwar dabbobi waɗanda ka mallaka an gani na faman mallaka min na ta shay'an wanda ya mallaki wani abu daga waɗannan dabbobin fa alaihi an yi yut'imaha ya yaskiyaha to wajibi ne akan sai ciyar da su ishayar da su wala yujhidaha fil amal kuma kada i wahalar da ita wajen aiki kamun fa'ala zalika falahul wanda ya ciyar da dabbarsa da ya mallaka ishayar da ita kuma bai wahalar da ita ba wajen aiki mai wahala to yana da aljanna wa man lam yaf'al dakhala an-nar wanda ko bai haka ba to zai shiga wuta an gane da na karanta irin wannan magana ina jin tausayin masu kiwon jaki an gane na tausayin su kwarai saboda da wahala ka gane kiwon jaki baya ba shi wahala da wahala akan samu bala ko wani mutum da na sani mala ya kama jaki ringa dukansa sai da ya kashe shi amma shi ma ya kurku sai ya da wani wani mai zafin rai da abin ya faru kawai sai kai shi kara kuma jakin nasa ne ba shi wanda ya kashe nasa ne nasa ne shi kuma wannan dan ba ruwanmu ne kudu abin aka yi kawai ya ta masa ya so ya taba masa rai kawai sai kai shi kara an zuwa sha ba wajen yan sanda ya ce wallahi sai an je kotu aka tafi kotu ta ce gashi gashi alkali ya tura shi kurkuku an gane to irin wannan shi ne kaga mutum haka kuro to kaga wannan hukumar duniya ma ke kaga tun duniya ya fara raina kai shi kan jaki an kulle ka kayi kurkuku an gane ko to wanda Allah ya bashi waɗannan dabbobin sai ya kyautata musu a ciyarwa da shayarwa wajen aiki bai kallafa musu abin da ya fi ƙarfinsu ba to zai shiga aljanna wanda kuma yi bai haka ba to shi kuma zai shiga wuta ina hujjar wani magana an abi hurairata anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala daga abi huraira Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah su sallam ya ce ma rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al'atash wani mutum kawai ina tafiya akan hanya sai kishirwa ta tsananta gare shi fawaje da bi'iran sai ya samu rijiya akan hanya fa nazala fiha sai shiga cikinta, ta fa shariba thumma kharaj sai isha ya fito fa idza kalbun yalhas ya'kulu sara min al'atash da ya fito sai ga wani kare a bakin rijiyar ina lallagi kishirwa ta kama shi da yawa yace nan da yace akulu sara ina cin kasa ba wai lasar kasar yake yi ba a ana so ne a nuna wato harshen sa ya ya fito sosai tunda da shi kare haka kurun ma harshen sa yana waje na ko to ballantana ga abin nan faƙalar rajul sai mutumin yace ce balaga hazal kalba min al'afishi mithlu alladhi na balaga minni lallai wannan karen ya samu kansa yanayi na kishirwa irin wadda na samu kaina a cikinta Fana-zalal-bi'ira sai koma cikin rijiyar Fama-la'a, huffahu sai ya ɗaɓi ciko khuffinsa da ruwa ma'an da ruwa thumma saka bi fihi sannan ya riƙe da bakinsa hatta ƙiya har ya fito daga cikin rijiyar fasa kalba sai shayar da karen. fasa karan Allahu lahu fa gafarala. sai Allah ya gode masa wannan aiki da yi kuma ya gafarta masa Ƙalu ya lalla sai sabai suka ce ya ma'aikin Allah wa inna lana fi hadhihi al-baha'im la ajra wai Allah da ne da mu a wajen ciyar da waɗannan dabbobi waɗannan jakunan da dawakai da shanu da tumaki dan mun ce da su sai mu salimi lada faƙala sai manzala su sarbice ce kulle kabirin rababatin ajin duk ɗanyar hanta da ka jiƙa kana da lada duk abin da za ce wannan ina da hanta ina da rayuwa ka ba shi ruwa isha ya ji daɗi to za ka sami lada an gane ku? wannan hadisun hadisi ne mu tafa wani alayhi ina cikin bukhari da muslim to ma'allu shafi ne da yake fata karar lahu fa gafara faralau, shi Allah ya gode masa wannan aikin da ya yi kuma ya gafarta masa wanda ya ka gafarta masa ina ba shi kaga dan aljanna an fahimta to da ka nema aljanna ta koyi kar ka neme ta ta hanya daya to sannan wannan ina gaya maka cewa magabata da suke tafiya dokar daji su je su yi rijiya baban za suke yi ba ba wai ba su da wayo ba ne ko sun la'anta kudi to kaga yanzu wannan mutumin ya shayar da kare shi an ba shi eh, aljanna to wanda ya haka rijiyar ba shi wanda ya haka rijiyar ba a to idan ka haka rijiya wani ya zo ya ɗiba ya ba kare ya sha an ci shi an ba shi aljanna to kai mai za a baka to a da abin da ya fi aljanna ba kai sai a baka ko to da ka karfi yi rowa da ruwa duk inda za ka iya amfanar da mutane ka ba su ruwa su shakar kai ruwa da wasu musamman a wurin da ake bukata shi da aka wata shekara aka tambayi manzo Allah su sallam ayyu sadaqati afdal wata sadaka ta fulada sai ce shurbatu ka shayar da ruwa saboda an yi wahalar ruwa kowa yana jin in baka wannan ni na mutu kai karayi a wannan lokacin ka ɗauka din ka bayar sai ce ita ce sadaka da tafi kowace falala to kuma sannan sai mu taya mutanen da suke tafiya suke rijiyoyin nan kaga ga laifin ya ku? ai da kai muka je kibiya ku kaga su ana rijiya goma haka suka haka eh rijiya goma bayan Allah za su yi tasha suna a yi alwala a yi sallah a sha a yi wanka <laughs> ah, dukiya ta yi ko bai ta yi ba a ga dukiya ta yi an gani to waɗanda abin karku ɗauka rashin wayo ne ko rashin dabara ko bu san darajar kuɗi ba a duk wanda ka ganci da kuɗi ya san darajar su illa kawai akwai ilhama da Allah yake wa mutane cewa wannan kuɗin da kake gani a hannunka wata rana watan wata rana dole za ku rabu ko dai kai ka tafi ka bar su ko su su tafi su barka dole ne ta yi to yi wa kanka ajiyar da ba za ku taɓa ruwa da su wace ce wannan ajiyar shine irin waɗannan commitment irin waɗannan ayyuka ka haka mutane rijiya suna shan ruwa wannan kudin naka har abada kuna tare da ka gina musu masallaci ka gina musu makaranta ka shimbiɗa musu hanya a dukiyarka ka ɗauki wasu kuɗi ka dasa wata bishiya ka ɗauki nauyin ilmantar da mutane ko abin da ya kama da haka wannan kuɗin sun fahimce ka kenan har abada ba za ku taba rabuwa da su an gane ku to akwai mutanen da Allah sai kimsa musu irin wannan to da aka sai kaga kamar su son kuɗi ne ba sa yi amma idan aka fita fagen son kuɗi kai sun ne maka lissafin yadda ake son kuɗi kai kai sai ka ce ce kai bai gidaje ne ma son kuɗi kai baka san me yake son kuɗi an gane ku. to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma wasallatahu ala halakatihi fil khair Allah ya dora shi wajen kashe kudin ayyukan alheri duk inda za a aikin alheri zaka ga akwai sahanin sa za a gina makaranta da shi za a gina masallaci da shi hanya za a shimfida mutane da shi ruwa za a rijiya za a haka da shi famfo za a jawo da shi masallaci da shi duk wani abu da za a yi na alheri za ka samu da shi a ciki da waɗannan annabi ya yi musu addu'a Allah ya sa mu shiga cikinsu to dai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fi kulli kabidin rafabatin aja duk ɗanyar hanta akwai lada a cikin sha eh, duk ɗanyar hanta da ka ba ruwa ta sha ko ka ba shi abinci ina jin ruwa ici ko ka faranta masa rai ya ji daɗi farin ciki kai kana da lada a gane to yanzu ba mu da dabbobi ko ko da akwai su akwai su to wanda yake sakin dabbobin su suna zuwa gidan makota suna cin na Allah isa wanne to da yi ba a zo kansa ba tukun <laughs> yanzu yana hukuncin sa ya kyauta bai kyauta ba ya yi sakaci da abin da yake wajibi a kan to sakaci da abin da yake wajibi kuma yakan jawo mutum matsala da haka wani idan ya jawo shi sai ya sa dabbobin naka guba fiski an saukaje ta an yi da yawa an gane to da haka duk waɗannan abubuwan ka tsare haƙƙin da aka ɗora maka to insha Allah sai ka fita lafiya bai وعن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر شو من زال صلى الله عليه وسلم أرتبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت أن أزبتر دوت ماتا بعد أن قوم بسيدا شكين شأن وتكوى يجي ميو كلها dai haka ake mafada ko sunayen ko an gane wadda ta sajanarha ta sa ta a prison ta sa ta a yari ma'ana ta kulle ta hatta mata har sai da kyan wata mutu fa da fiha hannu dalilin wannan sai Allah ya saka ta a wuta la hiya at'amatha wa saqatha izhabasatha ita bata ci da ita ta shayar da ita tun da ta kulle ta wala hiya tarakatha ta kulu min hashashil ard ita ko bata sake ta ba ta je ta ci daga tarkacen ƙasa ko kyanwa ta fita in ba ta samu a gidansu ba za ta shiga wani gidan ta samu za ta je ta zakulo ɗera? an gane ta samu ta ci to ta kama ta ta ɗaure Allah ya fi shi da har ta mutu Allah ya fi shi da ya ta dalilin da ya saka ta wuta idan mutum ya daure kyanwa har ta mutu saboda yunwa ya shiga wuta ta waɗanda suke tsare mutane kuma su hana su abinci har su mutu ko kaga su suka fi cancanta da shiga wuta Allah ka tsare wannan hadisun hadisi ne mutafakun alayi ina cin shi al-bukhari ina cin shi muslim wa ana abdullahi bin ja'far qal daga abdullahi dan ja'far Allah ya kara masa yadda yake ardafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalfahu zata yawmin wata rana manzal Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya na a bayan sa, an gane ko fa asarra ilayya hadisan la uhaddisu bihi ahadan minan nas sai isirranta min wata magana maganar da bazan gaya wa wani dai ba daga cikin mutane وكان أحب من ستر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجته كما ainihin da yawa abinda manzalar sosalam ya fi so ya yi sutura da shi i shiga bayansa saboda biyan bukatarsa hadafan shine ikan so isami tarin ainihin wato yashi ko rairayi au ha'isha nahal ko kuma gungun wato bishiyar da benai inda zai zai tsuguna a bayansu da biya bukatarsa ƙala jabir ya ce fadakhala abdullahi dan ja'far ya ce fadakhala ha'itan eh, lirajulin min al'ansar sai manzo Allah sun sallama ya shiga wani kewaye na wani mutum wani lambu na wani mutum daga mutanen Madina fa'iza jamal da ya shiga cikin lambun sai itar da wani raƙumi a ciki falon mara annabiya sallallahu alaihi wasallama hanna da raƙumi ya gama zala su sallam sai ya shesheka irin ta kuka wa zarafat hu sai ga idan sai na kwararar da hawaye raƙumin ina hawaye fa'atahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wajen raƙumin famasaha zifratahu zifrahu fasakata sai manzo Allah su sallam ibin ga shafa masa can karshen kiyarsa daga abin nan daga karshen kansa zuwa kiyarsa sai idena kukan faqala manzo Allah da ya fito daga cikin kewayen sai ce man rabbu hadhal jamal wane ne mamallakin wannan raƙumin nawayi liman hadhal jamal wannan raƙumin nawaye faja a fatan Minal Ansar, sai ga wani mutum wani matashi daga mutanen madina ya zo faƙala li ya rasulallah sai ce na wani ya manza Allah faƙala sai manza Allah su ce afala ta takin lahafi haɗi hilbahima yanzu ba za ka ji tsoron Allah cikin wannan dabba allati mallaka kallahu iyaha wadda Allah ya mallaka maka ita ba fa innahu shaka ilayya annaka tuji'uhu wa tu'zihi ya kai mun ya kawo mun kukanka cewa kana yin watar da shi kuma kana cutar da shi dama annabi yana magana da dabbobi sallallahu alaihi wasallam an gane ku ma ba shi kadai ne karo ne zo ya ce da ku yana magana da dabbobi ku ƙarya yake ba wani mai magana da dabbobi amma annabi yana magana da dabbobi kaga wannan da ya sai da ya wannan shashafa shi sun yi maganar ya gaya masa ji, ita ya kawo min ƙararka kana yunwatar da shi baka ba shi abinci kuma kana cutar da shi ina sa shi aiki mai wahala ina sa shi aiki mai wahala sai dama annabi can wanta hadisin ya ce kuma kar ka tsora masa daga aiki sai abin da zai iya an gane yanzu ba za ka ji tsoron Allah cikin wannan dabbar da Allah ya mallaka maka ita ba to yanzu kai ba dan horewar Allah ba wata dabbar an ce mutum ya mallake ta yana sarrafa ta shi ya isa ka ga yadda mutum sai ya kama kura ko zaki yana sarrafa su kura ko jama'a zaki amma ka ga dan adam ina wasa da su kai ba horewar ubangiji ba ai ta hausa da ganin kura an san ta ci mutum amma ka duba ka ga haka mutum zai ka har bauna sai mutum ya kama ta ka je sudan ka je eritrea ka je ethiopia yawancin shanunsu ba ka bambance su ma da da yi za su sun shiga cikin shanu sun zama abu da a je a kai su kiwo inda ake zuwa kiwo da shanu zalla a dawo haka ake zuwa har da yi a je a dawo kaga bauna an bautar da ita ta yadda ta bi ko Allah ya hore mata ya hore wa mutum dabbobi biri a dokar daji sai ya daure kai maka duka eh mana biri a dokar daji zai daure kai ima putar mala ya samu tsinan giya ya tsane ka har inda yake ci a zane masa duwawu shi birin shi ma haka zai ringa a duwawu waya zane ma duwawu amma sai ka ga Allah ya hore wani ki ya dauko shi yana samun kuɗi da shi ya daure shi yana samun kuɗi da shi ba yi ku ga kada Allah ya hore wa ɗan adam kada zai dauko shi kwana a gidansa yi wasa da shi ya samu kuɗi miciji duk hatsarin miciji sai ka ga mutum ya kamo shi yana wasa da shi ba yi in ba hoyi da wani ubangiji ba kai an ce ka fara za ka fara su daga sai ka ji tsoron Allah kansu to ɗazu ne wata tambaya sai na ce yanzu ba mu da dabbobi sai suka ci akwai su jama'a dabbobin da ake cewa babu su yanzu tabbas babu su saboda da da wahala ka samu mutumin da ba shi da dabba da da wahala ka samu mutumin da ba shi da dabba amma yanzu ka je a unguwa sai ka kirga gida kaza ba dabba ba wai duk a gidan kowa yana da dabba ba gida kaza ma ba dabba ko daya yanzu a unguwa za ka samu gidan wane da doki gidan wane da jaki amma da kowane gida akwai akwai jaki ko akwai doki ko akwai rakumi ko akwai shanu ko akwai awaki ko akwai tumaki ba za dai ka rasa dabbobi ba a kowane gida wani kuma ya hada gaba daya kowane irin dabba yana da da daga nace da ku yanzu babu yanzu dabbobin da muke da su ga sunan irin namu na karafa kekuna babura motoci jiragen sama jiragen ruwa da jiragen ƙasa su muke da su to kana jin waɗannan tun da su ƙarafa ne suke abin da kaga dama da su an fahimta da yawa mutane ba sa jin cewa waɗannan ƙarafan da muke hawa ba sa jin suna da haƙƙi kawai mutum ji yake ainihi ya lalata da shi zai biya kuɗa a gyara jikinsa ne to an ji jikinka ne amma kuɗin ma sai a tambaye ka dan me dan kana da su ka yi almubazzaranci da su an fahimta to kuma sannan da Allah baka taba jin mota tana kikikikiki ba ko baka ji tana zafi ba ba sa yi idan ka taba kai zaka kone to dan kana jin dan karfe ne sai ka abin da ka gada dama da shi da haka abin nan da wasa suke cewa ko ya kwana lafiya shi ya so da haka in ka ba su wahala kai ma sai ka wahala an fahimta ka bi nan hanyar to duk waɗannan hanyoyin ma yanzu in ka bi ko'ina za ka gani ka ga wai in za a yi lodi wai har tsani ake sawa wai tsanin da ƙyar na kai ya fi da ƙyar aka kama ne wayan ka jefa ka kada motar a hanya wai shine an kama ka kai ta da kyar shine kai da da kyar ka kai to me zai eh, wai sama ba ta karewa to me zai hana ka dauki dan kaɗan? ka je ka dawo in an musu magana sai ce wai ai balance kake bayarwa wai ba kai wannan ba wai ba za ka iya kai balance ba to ka je masa motar zaman. akwai sa maka balance reasonable abu me amfanin kana yin sana'a sana'ar da zaka iya cutuwa a cikin in ka kada mota din ko baka mutu baka yi rauni baka cutu ba eh ce waɗansu ma nasu ne to me zafi tsakani da Allah Ah, to ka dai a daina sana'a mana sai a daina a canza wata ko ka yi abin da zai yi amma irin wannan hatsari ne to yanzu idan ka je ka jefar da ita ba kudin mai ne yanzu bai dawo ba ita ce ma gaba dai ba ta dawo ba to sai ne to ka zo ta ana yi mata lodin ma ya ta kaɗai ta faɗi to me zafi da haka jama'a duk abin da muke bukata shine saiti a rayuwa muna bukatar saiti ne a rayuwar mu gabaki daya babu dalilin da zai sa dan kana kana nema kuma sai ka ringa sa kanka hatsari ba daidai bane zan na ga wata mota in ka wuce bici wani gari ana ta da shi tudun wulli siyana ce an mata wani lodi malam wado da ta je da ya hau kan wannan dan tudin ya sauka in rike ta sai wani haka sai haka na ce inna lillahi wa ga mu mun kawo kai na je to wannan kata sun tsoro mana haka kun san wannan motar sai da ta kwana uku a hanya zuwa katsina kwana uku jama'a na je katsina na kwana uku na da wani tarar da ita aka hanya ta lalace an gyara ta tafi ta sake lalace ta yi sake lalace an sake gyara kwana uku ta sannan ko kanke ma bata je ba muka ta da ita ta sake lalacewa kwana uku na tafi ranar lahadi na dawo ranar alhamis na dawo ranar laraba amma tana nan na wuce ta fi dungun fa jama'a nan kafin ta bici kafin ka je dan zaguwa ko kafin ka je lamba nan na wuce motar ta yi wannan abin ta yi wani haka ta yi haka ya sauka da kyar amma na je katsina na kwana uku na dawo na tarar da shi je kanke ba ta lalace an gyara ta lalace an gyara to a ɗai bai kayan mana yanzu wannan riba ce ko asara ce kudi sun dawo to babban abin da yake ciki shine kuma sa rayuwa a cikin hatsari sa rayuwa a cikin hatsari yanzu ka tsina ko zuwa za ka dawo hankalin mutane a tashe to ballanta na kai ga kayanka ka ajiye an san da sun zo suka yi wuf da kai sun tafi da kai sai a zo kuma ana cinikinka kana kudin mai da zai dawo yanzu kudin yanzu kudin ka kai ake yi jama'a sai mu kokari mu dinga sa lissafi a cikin al'amura mun ka sa mu dinga samun consultancy mu dinga samun shawarwari mu dinga samun tuntuba wani mutum ina tuka homa mota homa sai ta samu matsala ina bukatar naira ko dubu saba'in ne ya gyara kawai sai sai irin babur din nan wanda mai kafa ukun nan ba a daidaita sahu ba wancan ne bodin nan sai ke aiki da shi yanzu sai ya sauka daga kan mai goma ya ce wannan ya fi kawo arziki kuma ya fi kwanciyar hankali saboda ne ya ce yanzu aka tafi ba ruwanka da shaye-shayen kwayoyi ba ruwanka da kana tafi sai kana shan wani abu da zai hana ka bacci ba ruwanka da gudun ba gaira ba dalili gudun da baka ma san ina za ka je ba ko ba ka ganin gabanka sai dai kawai inda ka gan ka. yanzu a hankali cikin nutsuwa ita sami naira dubu ashirin talatin arba'in shi ya yi masa alheri da ya ce ya je lagos ya je fatakwar ya dawo kuma ce ya shekara goma da homa amma a gidan haya ike yanzu wannan bai shekara biyu ba ya mallaki gida to ne bi masa wanne ku tafi Legas sai ka ce wannan ka ce wancan an fahimta za ka yi kamata sai mu ringa lura duk sanda ka ga wani abu ya tushe to kar ka dage ce ka abin nan dan sami sauyi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu kan daidai to da wannan mun kawo ƙarshen wannan littafi insha Allah in Allah ka kai mu mako sai mu tashi kitabul buyu da na tara kai dan uwa malam sani ashe kwana uku nan da suka wuce an yi ruwa gidan shi unguwarsu wallahi ya yi musu barna sosai da muna roƙon Allah Allah ya kiyaye gaba Allah subhanahu wataala ya bada ikon gyarawa Allah kuma ya kiyaye faruwar haka nan gaba waɗanda hakan ba ta same su ba muna roƙon Allah ya tsare mu gaba ɗaya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka tsare mana tsawa da iska da fari da ƙwari Allah muna roƙonka duk abin da zai gallabi bayanka Allah ka shiga tsakanin su da shi Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta masu cewa musu addu'o'i Allah ka san buƙatar masu buƙata, Allah ka biya bukatunsu Allah masu damuwa ka yaye damuwoyinsu Allah masu nema Allah ka ba su abin neman su Allah kuma ka sa musu albarka a ciki Allah muna roƙonka Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka sa suna gidan rahama Allah ka sa sun huta Allah muna roƙon ka muka rage Allah kai mana arzikin gama da duniya lafiya Allah muna roƙon ka sa mu cika da imani Allah ka sa lahirar mu tafi duniyar mu Allah ka sa ƙarshen mai farkon mu Allah muna roƙon ka Allah kar ka tabar da mu duniya da lahira Allah kuma ka rufa mana asiri a duniya da lahira Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah muna roƙon ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka albarkace mu ka albarkaci yaran mu ka albarkaci manyan mu Allah ka albarkaci mazan mu ka albarkaci matan mu Allah ka albarkaci shugabannin mu Allah ka sa albarka a neman mu Allah ka sa albarka a kasuwar mu Allah ka sa albarka a noman mu Allah ka sa albarka a ayyukan mu na samu abin rayuwa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين عليكم السلام ورحمة الله <laughs> ما كبري سيد أكا جمع الدعاء نعم نعم نعم نعم mai tambaya ta ya ce mutumin da ya riga yi wata sadaka jariya kamar rijiya sai ta fada ko kuma irin bohol din nan ce da mai tuka-tuka sai ya zamanto ta lalace ko bohol ce sai ya zamanto yanzu ruwanta ko ta lalace dai ba ta amfani ko kuma titi sai biyo ta wurin kamar ya yi masallaci sai titi ya biyo ta wajen ya ka tashi masallacin ita ina ladan wannan abin ina makomarsa har yanzu yana har yanzu ina an gane ai shi ba shi ya tashe shi ba an gane wani da development ita izoyin biyo ta wurin ko kuma a'a waɗanda suke amfana su suka kasa rikewa to shi abin da ya gabatar wa matu kaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah har yanzu yana da haka ladansa ina nan kamar kullum ana shan ruwa an gane to da haka ne kuma ake bukatar shawarar manazarta a duk lokacin da za ka yi development irin wannan musamman da zamani izo za a iya gaya maka nan gaba nan da shekara ɗari ta iya yi wa faɗaɗa hanya zai zo nan gurin saboda haka a samu strategic place guri wanda ya kamata a yi wannan abin da take so kai to shi kenan sai ka ga ka daɗe kana abinka yana tafiya sosai ba wai don babu ladansa ba a ko ka mutu ko menene ka kaddara kawai da ai wannan rijiyar ko da an toshe ta asalin ta yana nan da aka haka ko baya nan ina nan saboda haka kamar ana shan ruwa ce insha Allah ita yayi daidai da ta bishiya duk wani abu da kai sadaka jariya ya shiga ci an gane duk abin da ko an sare bishiyar in dai ka dasa saboda wannan abin nan din ina nan ladan ka yana an gane mai tambaya ta biyu ya ce mutum ne arni yake bin ka bashi sai in mutu ba ka riga ya biya shi ba kuma baka san wani nasa wanda za ka kai wannan kudin da yake bin ka ba ya za ka yi da shi sai ka bayar da shi a wurin da za a yi amfani da shi an gane ba don ka samu lada ko shi ya samu lada ba an gane amma dai ka sarayar da wancan haƙƙin karka ɗauka da yana arne shi kenan sai ka cinye ina za ka bayar duk inda kaga za ka iya bayarwa ko a masallaci ko a makaranta ko ga wasu miskinai waɗanda za su ci ko a amfani da shi a yi wani abu am na general abu ko kuma ka yi abu mafi sauki ka kai treasury na hukuma in ka kai kai bayanin irin kudin ga su za a baka da cewa ka abin nan amfanin ka kai treasury na hukuma ya rubuta ‘yan uwansa za su iya zuwa su gani a rubuce su ce ina wani su same ka sai a tuwa shi na kai trader ne na hukuma saboda kan an je hukuma sai ta biya da ka riga ka kai in ba a zo ba dama su kuɗi irin waɗannan hukuma sai take yin abin nan da su in ba ka kai hukuma ba to kai wani abu am to kuma yanzu biya ya kama in suka zo za ka biya su tambayar sa ta biyu ya ce sahabbai da aka yaƙe-yaƙe da su amma kuma ba su sami shahada a lokacin da suna raye ba ko lokacin da suka je yakin ba har suka zo suka mutu aka nan akan garin salami lafiya lau za a ba su ladan shahada ko za su tashi a shahidai eh a'a za su tashi a cikin shahidai saboda niyyarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya roki Allah shahada da gaske in dai ka roki Allah sha'ada da gaske ko baka san zuwa zuwa wajen yaki ba yace Allah zai tayar da kai tare da shahidai ko akan gadanka ka mutu to kaga sun je yaki suna neman shahada bu samu ba to da haka ta wannan za su samu shiga cikin shahidai amma za a kira su shahidai ba za a kira su shahidai ba amma za a kira su mujahidai an gane ko za a kira su mujahidai saboda sun yi jihadi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda musamman ba shahada amma Allah zai tashe su tare da shahidai yanzu haka ma matsayin su ya da shahidai ya tabbata waɗansu mutane guda biyu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abokan juna ne ba abin da yake raba sai kwanje bacci suka je wajen yaki, ɗaya ya samu shahada ɗaya bai samu cikin damuwa kuma da ya tashi mutuwa sai shi ya mutu a gida a kwanci to sai mutane suke tausaya masa yanzu wani shi kenan sun rabu wani kaza wani kaza to abin ya damu mutane da aka sai suka kwanta suka yi bacci da yawa sai suka yi mafarki shi wannan da ya mutu akan gadon nasa ya tsara wancan shahidin daraja da suka zo sai suke gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaji kaji kaji sai annabi ya ce eh, ai ba mamaki yace a bayan sa bai sallah bai sai suka ce ai salloli a bayansa bayan azumi ba suka ce ya azumi bayan kaza ba bayan kaza ba suka ce duk yayi sai ce to wallahi na gan shi ya ɗara wancan da ya mutu a fagen faman da daraja ɗari kowace daraja kuma da tsakanin kowace da nisan kamar tsakanin sama da ka an fahimta to saboda haka tashi a cikin shahide zai iya tashi a cikin shahide ta yi ma fi amma ba za a kira shahidi ba saboda bai samu wannan tambarin ba a nan duniya wallahu ta'ala ala wa ala wa subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah